بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya hada mu a wannan yammaci yammacin litinin takwas ga watan muharram a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda daidai da 11 ga watan 11 ko a shekara ta 2013 na a ci gaba da karatunmu na littafin a alamun sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami za mu tashi yau a tambaya ta 191 ko? na kafin wannan kamar da muka saba faɗakarwa in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe shine muke tara ga wannan wata na Muharram insha Allah kuma jibi goma ga wata muna sane da cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta mana azumtar waɗannan kwanaki musamman guda biyu ya azumci da kansa na ran goma ga wata kuma ya ce in Allah ya kai shi wata shekarar zai yi azumin tara ga wata Allah maɗauki bai nufe shi da kaiwa wannan lokaci ba haka shi ma sunna ne amuran shi kuma na goma ga wata sunna ne amuran wa fi'ilan don haka Allah maɗauki taimake mu a rudani da wasu suke kawo ko sun gani a daily trust cewa bakwai ga wata yau ko makamanci wannan daily trust ba nan ne wurin samun labarin maganar wata ba yau tsari na waɗannan al'amura da tsarinsu muna da shi muke samu daga asalin inda su ne masu ba da umarni a bi akan wannan al'amura da aka mutane su daina kawo irin waɗannan rudanin da allah allah maɗauki ya taimake mu za mu tashi nake cewa mahiya a taubatun nasuha بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي التوبة النصوح في هي الصادقة التي اجتمع فيها ثلاثة أشياء الأول الإقلاع عن الذنب الثاني الندم على ارتكابه الثالث العزم على ألا يهود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تهللها منها إن أمكن منه نعم تهلل منه إن أمكن فإنه سيطالب بها يوم القيامة وإن لم يتحلل من آه، إن نعم. لم يتحللها من منه اليوم ويقتص منه ما ويقتص منه لا محالة وهو من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليتهلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه to tuba ibada ce babba kamar da muka karanta a baya kuma farilla ce wajibi duk wanda ya aikata abinda da Allah madaukaki ya hana ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ko daga wani irin laifi ne laifuka mun karanta a baya akwai manya ma da suke fidda mutum daga addinin musulunci akwai kuma wanda ba sa fidda mutum daga addini to dukkaninsu kowanne idan mutum Allah maɗaukaki ya hore masa to wajibinsa ya tuba ma'ana tilas ne mutum ya tuba daga laifin da yake aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala hatta a kafirci ya yi kira cewa a tuba ya faɗi a cikin suratul ma'ida dangane da waɗanda suka ce inna allaha huwal masihu ibn maryam da yake cewa laqad kafara alladhina qalu إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يكم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون kaga sai ke cewa me zai hana su tuba da kuma su nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala masu yin shirka ku duba ku gani waɗanda ma ba ahlul kitabi ba Allah maɗauki da ya umarni a yaƙe su a suratul tauba amma sai ce fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah na kaga ashe kenan Allah Maɗuki yana kiran bayinsa su tuba haka masu zunubi iri iri wanda ba su kai shirka ba su kisan kai zina da makamantansu shi ma Allah maɗauki ya faɗa cewa wa man yaf'al zalika yalqa athama yudha'af lahu al'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kaga wannan shi ma ya bayyana cewa duk abin da yake ko da ba kafirci bane inda mutum ya tuba Allah madauki zai gafarta masa bal ƙarin rahama ma za a juya masa miya miyagu su koma kyawawa gashi yasa tuba yana da amfani mutum ya tuba ba tare da kuma ya sa wa Allah wani sharadi sai lokaci kaza ko sai an tsufa sai an gama holewa sai an gama kaza ba a'a domin baka san lokacin da mutuwa za ta zo maka ba sannan Allah subhanahu hatta waɗanda suke boye ilimi su faɗin gaskiya da yake magana akan ahlul kitabi wanda kuma har zuwa ya shafi hatta mutanen al'ummar mu innal ladhina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika la'anahumullahu wa yal'anuhumul la'inun sai sai me illal ladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim kunga shi ma wannan ya nuna cewa ana karɓar tubansu sannan masu israfi umuman duk wanda ya abin da ba daidai ba duk wanda ya wuce iyaka wajen yin sabo Allah maɗuki sai da ya masa wani abu kamar rarrashi qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah sai da aka ce musu duk barnar da kuke yi kar ku yanke kauna daga Allah saboda rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ku duba kuma banda wannan munafikai waɗanda su ne fi darkil asfali minan nar su ma Allah maɗauki ya kira su su tuba innal munafiki fi darkil asfali minan nar walan da lahum nasira sai ce me illal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima kaga kenan ashe babu wani mutum kowane irin laifi yake yi da zai ce wai shi Allah ba zai gafarta masa ba amma babban abin da ake so a gunsa shine yayi rerisina ya tunani cewa zai haɗu da ubangiji ya fasa abin da yake yi ya ji tsoron Allah ya koma ga Allah Allah kuwa zai gafarta masa ya lullube duk abin da ya aikata ku duba kuma hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba mu labarin mutumin da ya kashe mutum 100 din nan kullun ana misalin tuba ana kawo wannan ya kashe mutum tara ya je fatawa a gun wani malamin ba malami ba sai ce masa ai baka da tuba wannan irin laifi ne haka kai kashe mutum tara. kuma kai tsammanin Allah zai gafarta ma saboda rashin sanin ayoyin Allah subhanahu wataala da hadisansa da rahamar Allah sai rufe masa kofar tuba sai kuwa Allah sai ce ya cika da shi ya karasa ya kashe suka sika ɗari. sannan kuma je tambaya wani malamin da yake malami ne ya gaya masa cewa ai yana da tuba kuma Allah madaukake karɓi tubansa haka Allah yana amfani da abin da ke cikin zukatan nan namu ne mu yi kokari mu juya zuwa gare shi insha Allah duk abin da muka yi Allah subhanahu wataala mai gafartawa ne Allah gafarta mana dukan mu to nan eh, tuban akwai tuba mai kyau akwai tuba kuma mutum da zai yi ya sake kome to tuba da yake mai kyau shine za mu magana a kai tambaya menene a taubatun nasu? domin Allah madauki ya ce ya ayyuhal na amanu tubu ilallahi Allah taubatan nasuhan menene taubatan nasuhan shine tambayar da yayi anan kuma ita ce amsar da zamu ji sai ce hiya as-sadiqatu allati istama'a fiha thalathatu ashiya tuba wanda yake an-nasuh na gaskiya nan ya tsaya ga fassarar cewa abinda ake nufi shine tuba na gaskiya annu'man ibn bashir ya rawato daga umar dan khattabi radiyallahu ta'ala anhu umar yana cewa abinda ake nufi da at-taubatun nasuh shine duk mutumin da yayi zunubi yayi niyyar Allah ya tu Allah ya uda ilaiha abadan duk mutumin da yayi wata ma'asiya yayi niyyar cewa har abada ba zai koma ba wannan har abada kar a sake koma shine taubatan nasuh Mm, ma'ana na gaske wanda babu kome a cikinsa sabanin abin da ake ce matuban zuru da hausa ko to kafin waɗannan sharuɗa guda uku da ya ambata don ya ce shi ne tuban da abubuwa uku suka haɗu a cikinsa yana da kyau mu sani nan ya kasa mana tuba kashi biyu na farko ko in ce ya yi magana a kan tuba ta ɓangare biyu ko uku ɓangaren farko abin da ya shafi wato shurut da kuma kaifiya yaya ake tuba to shine wannan da zamu ji akwai kuma sharadin tuba li kulli fardin min min afradil umma sharadin tuba min haythu zaman min haythu zaman ma'ana sharadin tuba ta bangaren zamani Wanne lokaci ne zamani ke karewa ba a karɓar tuban mutum to shi wannan shi ma ya kasu kashi biyu min haythu kulli fardin min afradil umma da kuma min haifa umurid duniya meman min haifa umurid duniya na bangare na farko zamanin tuba akwai lokacin da za a ce an rufe kofa ba za a karba ba to amma shi wannan ya kasu kashi biyu kashin farko dangane da dan adam shi kansa a kashin kansa mutum kowanne ɗaya daga cikin mu wannan zai zo ya mana bayani cewa shine lokacin gargara daga mutuwa ta zo to ba a karɓar tuba kuma lokacin da rai ake kokowar fitowarsa zai fito daga makoshi za a zare shi mala'iku mala'ikan mutuwa ya zo to anan in mutum ya tuba ma Allah ba zai karɓa ba lokaci na biyu ko bangare na biyu shine lokacin umurin duniya rayuwar wannan duniyar kun ga wannan zancen dan adam wannan kuma zancen duniya to shi zancen duniya shine kafin rana ta fito daga yammaci fitowa kun ga rana tana fitowa ne daga gabas daga mafitarta inda aka saba ba ta taba sabawa ba to amma daga cikin alamun tashin alkiyama wanda ita ce kuma ta farko a cikin ashiratus sa'a al-kubra manya-manyan alamun tashin alkiyama mun san akwai kanana akwai manya mun karanta a baya ko to a cikin manyan wanda za ta fara zuwa shine fitowar rana daga yamma za ta fito tabbas Allah maduk annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan shi ya fassara ayar da zamu zo mu karanta ta ƙarshen suratu al-an'am din insha Allah dan haka kun ga ashe kenan tuba akwai bangaren sharuɗa tuba akwai bangaren zamani zamani bangare biyu dangane da kowane dan adam a ƙashin kansa dangane da kuma wato zaman ko rayuwar ita duniya kanta to shine duk abin da zamu je a cikin abin da zamu karanta yanzu tuba na gaske shine wanda ya hada abubuwa uku al-awwal na farko al-iqla'u an dhanbi ciruwa daga zunubin mutum ya balle kansa ya yage kansa ya fidda kansa daga zunubin ya daina shi asani annadamu alartika bihi mutum ya nadama akan aikata hauhawar wannan laifin yace ni ku me yayi ja ne ina fada wannan lalataccen abu hanna aikata shi in yi wannan nadama ita kanta nadama alama ce ta cewa akwai shirin za a tuba wanda duk yake laifi baya nadama to ya tsorace mu alakarsa da Allah Allah kiyashe mu الثالث al'azmu allah يعود ابدا mutum ya yanke a zuciyarsa kat cewa ba zai koma ba har abada ba zai sake wannan laifi ba waɗannan malamin ahalari ya gaya mana abin da mu karanta ahalari ko a baya kowa ya sani waɗannan sharuɗan tuba guda uku ya gaya mana an dadimu alama fata ko wani yato Allah ya uda ila zambin wa Allah ya turkal wa an ya turka al-ma'siyati fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha yawa to wannan kenan na <laughs> eh yawa a takaice ya hada mana su waɗannan guda uku to sai ke cewa wa in kana fihi mazlamatun li muslimin idan kuma akwai wata mazlama ma'ana wani zalunci da ka zalunci wani dan uwanka musulmi to tahallalha minhu in amkana yaje ya nemi halaccinta shine tahallal warwarewa nan ake nufi warwarewar hanya biyu ko dai a biya abin da aka zalunta ko kuma a nemi halaccinsa a wurin wanda aka zalunta a nemi ya yafe sai ni ko nema kaza nema kaza nema kaza wannan da ta dukiya da ta giba duk suna ciki mun taɓa yin wani abu na ce kaza na ce kaza na ce kaza a kanka domin wannan zalunci ne domin yana cikin abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadithin muflisi ko muflisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sahabbai kun san muflis wane ne wanda aka wanda yake wasashe fallasashe an ka an washe shi bashi da komai sahabbai suka ce wanda bashi da dirhami bashi da kaya bashi da komai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin nan muflisi a wannan al'ummar shine wanda zai zo ran tashin alkiyama sallasa a cike azumin sa a cike da sauran ayyuka da na ibada komai a cike amma kuma ya zo ya ci mutuncin wannan ya zagi wancan ya ci dukiyar wannan ya zub da jinin wannan to sai a ɗauki laifukan ko ayyukan alheri nasa sai a rarraba waɗannan kamar yadda ake mutum tafilisi a duniya a kai shigun alkali alkali ya declaring ɗinsa bankrupt kamar yadda ake cewa a cewa ne ya tabbata ba shi da komai don haka wanda duk suke bin sa shi su zo a gutsutsira musu abin da Allah ya hore sai a washe shi a ce shikenan ya zama yau wannan ba shi da komai kuma in aka ba mutum ko da bai kai abin da yake bi ba an warware kenan in dai har aka yi masa tafilisi to wannan na duniya kenan to a lahira kuma haka za a yi a ɗebi kyawawan ayyukanka da kai da na filfilin nan da azumin nan da azumin ashurar da menene duk kai in ka ci mutuncin wani ko ka zalunci wani to sai a ɗebo ladan sai a bashi idan naka suka kare ba komai sai kuma a ɗebo zunubansu sai a ɗora maka wannan kuma wani karin abin ne daban na azaba kuma sai wuta tunda aikin da haka ya kare baka da abin da zai baka damar shiga aljannar su kuma ga zunubai nasu an dora maka Allah madauki ya kiyashe mu Allah tsare mu don haka maganar zalunci tana da tsanani shi yasa ce idan mutum akwai zaluncin wani a kansa to ya nemi ya warware shi in amkana in ya samu dama me yasa ce in ya samu dama domin komai sai da iko ake yi Yau, idan bai same shi ba misali in ya mutu ya zai wannan littafan fikihu malamai sun bayyana mana abin da zai shi ne ya sadaka da wannan abin da ya ɗauka daga gare shi in kuma daga ciki daga baya ko magadansa sun zo sun ce suna so to kuma su ya sake biya wannan kuma kin domin haƙƙinsu su suka sani waccan sadaka kuma daban kamar maganar tsuntuwa idan mutum ya tsinci abu zai shekara yana cigiya idan mai shi ya zo bayan ka kashe ko ka yi sadaka ka gan shi ba to in ya zo za ka biya shi kayansa mun fahimci abin domin sadaka mai ita shi ke niyya in ya ce bai niyya ba Ka ga magana ta dawo baya yau amma da in tabbatar ya mutu ne to aka yi sadaka magana ta ƙari allah maɗauki ya sare mana fita daga abubuwan da muka yi domin ku kowa yana aikata wannan babu mai fita daga ciki sai ce fa innahu sayutalabu biha yawmal qiyamah domin ko wannan abin na zaluncin, za a neme shi da shi ranar tashin alkiyama illam ya ta al-yawm in in bai neme warware ta ba ko shi wannan abin zaluncin a yau ya sa masa damirin mu'annas saboda ha mazlamatun yawwa ta umar buɗe da ke cikin can ah, sai ce wa min minhu la mahalata kuma za a nemi kisasin wannan ba makawa Shi ne lamahala, ba makawa sai an yi kisasi kisasi na ana nufin abinda kai ai maka abinda kai ai maka to yadda ka ci dukiyar wani haka ran tashin alkiyama zaka mai da ita Ya yace wa huwa min zulmin lazi alladhi la yatruku Allahu minhu shay'an wannan yana daga cikin zaluncin da Allah baya barin komai a kansa ma'ana baya yafi maka haƙƙin wani tun da wani gashi yana nan idan za a zo ran tashin alkiyama ga wanda ya zalunce ka sai a ce a shi kina yayi aikin alheri a ya wuce bawan Allah zai ce ya Allah ya wannan fa shi min kaza shi min kaza a duniya kuma yanzu shi shikenan ya wuce kaga kamar Allah madaukaki zai tabbatar da adalcin sa cewa ya za a yi wannan fa bai wa Allah komai ba shi aka zalunta kuma sai a bar shi wanda ya zalunce shi ya wuce ba a karbi dukiyarsa an bashi ko haƙƙinsa an bashi ba Allah ba zai wannan ba shi yasa dama ba abin da ke cikin irin wannan harkar na matsala irin abin da shafi haƙƙin dan adam Allah maɗauki ba mu damar warware waɗannan al'amura kuma a yi ƙoƙari gwargwadon hali annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana in bashi ne mutum ya karba yana da niyyar biya Allah madauki kuma yana da tasa rahamar kana da niyyar biya ka tsara zaka biya Ko da na zalunci ne Allah madaukaki zai iya biya maka kuma wannan wata rahama ce ta Allah yau ƙarƙashin shimulin rahamar Allah subhanahu wataala amma in ba niyyar sai an je lahira to akwai matsala sai ce a ƙala sallallahu alaihi wasallam man kana inda huli akhihi mazlama wanda yake da wani abun zalunci a wurinsa na ɗan uwansa ma'ana ya zalunci wani wani abu falyata halal minhu alyawma to a yau ɗinnan, nan ya nemi warware shi ya nemi su kubuta tsakaninsa da shi ƙabla Allah ya kuna dinarun wala dirhamun kafin a je ranar da babu dinari babu dirhami domin a ranar lahira ba mai tafiya daga nan duniya an an sa shi a kabari a ce an tura masa wani kudinsa da zai biya bashi a lahira babu haka yadda ya zo ba komai ba ko kaciya haka za a tashe shi ba komai ba riga ba wando sai annabawa Allah maɗuki zai lullube wasu ya suturta su kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wannan labari don haka wannan dangane da sutura kenan sannan kaga tunda ba za ka je ba komai to a nan ba zancen a tafi da kudin da za a biya abin da aka aikata wanda ba shi da kyau Allah ba da damar duk abin da aka yi din a warware shi a duniyan nan sai ce in kana lahu hasanatun in yana da kyawawan ayyuka ukhidha min hasanatihi sai a diba daga cikin waɗannan kyawawan ayyukan nasa wa illa in ko babu ukhidha min sayyiati akhihi sai a ɗebo miyagun ayyukan dan uwan nasa da ya zalunta faturihat alaihi sai a watsa masa a zuba a kansa shi kun ga sakamako abu ya ɓace shi yasa 'Yan uwa musulmi mu yawaita filfili mu yawaita filfili kada ka ɗauko wannan mu a zamaninmu musamman na yawan zunubai kowa muna cikinsa dumu-dumu a kullum sai mutum ya saba wa Allah to idan kana yawaita na filfilin nan da na azumi da na sallah wallahi za su yi maka amfani domin tabbas za a zo ran da za ka yi nadamar in baka yi su ba su ne za a ɗebo a biya irin waɗannan abubuwan a cike can a cike can a cike can farillan ma da ba ta cika wani lokaci a cika ta da na filfili haƙƙoƙin mutanen nan a sai a ɗebo shi kenan sai ka gama an dai kai nasara aka ce ba haƙƙin kowa ɗin a kanka sai ka ga ka zama salim alim insha Allah sai kuma shiga aljanna Allah dai ya mu dace rahmar Allah dai faɗi ne da ita amma abin da yake kanmu kuma na ɗan adam mai ƙoƙari mu warware sai tambaya ta gaba mata tankatu متى تنطلق التوبة في حق كل فرد من أفراد الناس نعم قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء قصي الله به فهو جهالة سواء كان عمدا أو غيرها غيره أو غيره أي أو غيره فإن كل ما كان قبل الموت قبل الموت فهو قريب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد توبة العبد توبة العبد ما لم يغرق نعم ثبت ذلك في أحاديث في أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة طيب أحاديث كثيرة فأما لا. نعم. إذا فأما إذا عاين الملك وحشرجت الروح في في الصدر وبلغت الحلقوم وغرغرت النفس وغرغرت النفس زائدة في في الغد في الغلاصب نعم فلا توبة مقبولة حينئذ نعم. ولا فكاك ولا, ولا في ولا فكاك ولا فكاك ولا خلاص نعم. ولا خلاص نعم. ولا تحين مناص وذلك قوله عز وجل عقب هذه الآية وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن نعم to wannan gefe shine abin da na ambata mana sharadin tuba min haythu zaman sharadin tuba ta bangaren lokaci lokacin shi ma ka suka shi biyu da bangaren mutum a kashin kansa shi kadai da kuma rayuwar wannan duniya baki daya to na farkon shine ke cewa mata tanqati'u at-taubatu fi haqqi kulli fardin min afradin nas yaushe tuba yake yankewa a ce babu shi a haƙƙin kowanne mutum ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane baki ɗaya qala Allah ta'ala Allah madaukaki ban sani ba ko kuma fahimci me yake nufi da wannan mutum a kashin kansa yawwa ma'ana mutum shi kaɗai da lokacin rufe ƙofar tubansa sannan duniya baki ɗaya akwai lokacin da ake rufe karɓar tuba to za mu zo nan kan wannan yanzu nan lokacin shi mutum shi kaɗai a yaushe ake rufe da ƙin karɓar tubansa qala allah ta'ala allah madauki ya ce innamat tawbatu innama adatu hasrin ne wato ma'ana tuba kawai alallahi wanda allah ya daukar ma kansa cewa zai wa bayinsa tuban da zai yi kawai shine lillazina ya'maluna su'a ga masu aikata miyagun ayyuka bi jahalatin bisa jahilci zamu zo mu ji me ma'anar jahilci thumma yatubuna min qaribin sannan su tuba a kusa fa'ula'ika to waɗannan ya tubu Allahu alaihim Allah zai karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah mai ilimi ne kuma mai hikima sahabbai na manzo Allah sallallahu sun yi ijma'i duk cikin su ba wanda ya saba in ku aka ce sahabbai sun yi ijima'i? to wajibi a ɗauki fassararsu. mun gane wannan ma'ana kar wani ya kawo fassarar larabci fahimtar fahimtarsa ga aya dole ne ya karɓi fassarar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ijma'i baki ɗayensu an na kulla shay'in usiyallahu bihi fahuwa jahala cewa duk sabon Allah jahala ne ma'ana jahilci ne ma'ana abin da ake nufi kun ga ba za ka ɗauko nasin ka ce nan Allah maɗauki abin da ya ce tuba kawai yana kan wanda ya saɓa wa Allah da jahilci kaga kenan wanda ya sani fa hmm? ma'ana wanda ya sani ba za a karɓi tubansa ba wanda ya yi da jahilci shi za a karɓi tubansa haka zahirin ayar yake to sahabbai sun yi ijma'i kan cewa abinda ake nufi duk zunubin da aka saba wa Allah to shi kansa sunansa jahilci ma'ana kenan sawa'un da gangan kai ko da jahilci in dai ka tuba to za a karɓi tubanka wannan rahama ce ko ba rahama ba wannan fasara yau kaga ijma'in sahabbai ya taimaka mana fahimtar wannan ayar ƙarin rahamar Allah maɗaukaki. in ko da baka dauki wannan baka ce zahirin to sai wanda ya yi abu da jahilci kawai za a yafewa wanda ya yi da gangan kenan ko ya tuba ba za a karba ba wannan kuma kun akwai kunci sosai a ciki lura da sauran ayoyin alkur'ani shi ba da damar wannan fassarar daga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah na karɓar tuban mutum ko da gangan yayi kai abu da in mm, saboda duk sabo sunansa jahilci duk ilimin malami in ya saba wa Allah to jahili ne a gun wannan abin shine abin da yake nufi hmm. da fatan mun gane hmm. kun ga rahamar fassara sahabbai ko dan sun fi kowa fahimtar wannan ayoyin domin daga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu tasu fassara shi sa wannan ke nuna mana kullum abin da mutum zai yi to ya rika hadawa da fahimtar sahabban nan fahimtar sahabban nan ita ce addini daidai yauwa ba iya larabcinka ba ba iya balagarka ba ba iya fasahar ba ba shi zai nuna maka me ake nufi da larabci don larabcin sun fi ka iyawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya koya musu Allah mu duke kara mana ilimi sai ke cewa wa in ka sai ke cewa sawa'un fa huwa jahala sawa'un kana amdan aw ghayrahu shin da ganganci akai ko ba ganganci ba to duk jahilci ne yace wa inna kullama kana qabla al-maut fa huwa qarib to shi ma wannan sun yi wannan zancen a cewar thumma yatubuna min qaribin sannan su tuba a kusa ma'ana idan mutum yayi zunubi in ya tuba a kusa a zahirin ayar shine za a karbi tubansa to fassarar da sahabbai suka yi suka ce dukkan abin da yake kafin mutuwa to shi ma kusa ne wannan shi ma rahama ce ko ba rahama ba yawwa da ba a dau wannan fasarar ba sai ya zama duk wanda yayi zunubi in ya dade bai tuba ba to shi kenan ba za a karba ba kuma daɗe wannan kaga yaushe ne ta. za a ce bayan shekara ɗaya bayan wata ɗaya bayan sati yau to shi shi yasa suka fassara cewa in dai ya zama kafin mutuwa akwai an roto daga wasu su ikrima su asuddi wasu suna cewa kafin rashin lafiya Allah zai karbi tubansa kafin ya rashin lafiya to amma shi ma wannan wasu suka ce a'a domin rashin lafiyar ba kowace ce ake mutuwa cikin ta ba akwai rashin lafiyar da za a yi a warki. za a ce in kai rashin lafiya yanzu kai ciwon kai ko kai zazzabi to shi sai ka warke damar tuba ya kubce maka kaga ba zai zama haka ba don haka ma'anar karibin dinnan shine qabla al-maut kafin mutuwa ta zo yau shi yasa gashi ne ya fassara mana a hadisin da zai zo cewa gargara ake nufi hmm. sai ce wa inna kullama kana qabla al-maut fa huwa qarib wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir Allah yana karɓar tuban bawa muddin da bai yi gazo gargara ba gargara shine a ga mala'ikan mutuwa lokacin zare rai shine gargara hmm. ana kiransa gargara kamar idan suna cewa gargara suna ne na wato ƙarar kurkura baki mutu yana kurkura bakinsa yana gauraya ruwa a cikin bakinsa wannan abu ana kiransa gargara da larabci to kuma sautin shi yasa gashi nan daga cikin sunayen fitar rai da ya ambata mana zai zo mana nan a gaba shi yasa a cikin malam shi wannan mai wannan littafi a cikin ma'arijul qabul a baitocin da ya kawo yake cewa wa tuqbalu tawbatu ma qabla al gargara wa tuqbalu tawbatu qabla al gargara wa qad ata fi shir'ati mutahhara ma'ana wannan tuba ana karɓarsa kafin gargara wannan zancen kuma ya zo a cikin shari'an nan mai tsarki a ƙur'ani kenan da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce tabbata zalika fi a haditha kathiratin wannan ya tabbata a hadithai da yawa cewa kafin gargara fa amma idza ayana malaka amma idan mai laifi ya ga mala'ika gashi gashi wani mala'ikan mutuwa wa hashrajatir ruhu kuma rai ya yi ƙara ana jin ƙwaƙwaƙwaƙwansa zai fito wannan ƙara sunanta hashiraja ita ce a saut sautin fitar rai shi ne ake nufi sunanta hashiraja wa hashirajatin ruhu fi sadri aka rai yana ƙara a cikin ƙirji zai fito wa balagatul hulƙoma. kuma ya kawo daidai makogoro wa gargaratin nafsu ran ya yi ƙarar fitowa dai duk wannan ma'ana ɗaya ce domin sun faɗi fassarar hashraja shine gargara gargara ita ce hashraja ma'anar ɗaya a littafin larabci yawwa wa gargaratin nafsu rai yana raurawa ya je ya dawo ya je ya dawo a ƙirji. sa'idatan fil galasimi yana kawa can ƙarshen makoshi shine galasim mm, nan galasim an sa shi ne jam'i bi itibari al'umum amma abin nan mufradinsa shine galsama galsama ita ce wato kofa ta ƙarshe ta makogoro daga ita sai waje to lokacin da rai ya zo wannan wuri shi kenan. sai ce fala taubata makbulatun babu wata tuba da za a karba ba wani tuba da za a karɓa a lokacin da mutum ya kai irin wannan hali wannan akwai wani ƙarin nasin a kansa ta ƙisar fir'auna ai mun sani ko hatta idza adraka hulgharaqu qala annahu la ilaha amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ya asaita qablu wa kunta minal mufsidin Allah bai karbi tubansa ba saboda bai tuban ba sai a lokacin da ya ga halaka amma fa kun ga ya faɗi la ilaha illallah kafin ya mutu amma Allah bai karba ba saboda me Allah shi yasa ce masa al'ana a yanzu zaka zo ka ce ka tuba wa qad asaita bayan kayi zunubi ka saba wa kunta minal mufsidin kuma kana cikin mabarnata Allah bai karba ba don me saboda zuwan mala'ikan mutuwa ya zo kansa kuma wani shi ma hujja ce kari akan wannan cewa idan mutuwa ta zo ba a karɓar tuba Allah subhanahu wa ta'ala ba mu damar tuban nan wani abu mutum baya tunanin sa sai ya zo kansa ko ya tsaya akan wani mutum da mutuwa ta zo masa ka tsaya a kan wani kaga lokacin da ransa ke fita lokacin da likitoci suke korar mutane a ce kowa ya tafi ya ba shi wuri din nan inda za ka tsaya kaga halin da dan adam ransa zai fita ka zuba ido ka gani to, za ka tsorata wannan shi kansa ya ishe ka wa'azi a rayuwarka ta duniya ka tuno cewa kai ma lokaci zai zo ko ka shirya ko baka shirya ba irin wannan abin da wannan yake haka za ka yi kuma rannan zai fita rannan kuma bai taba dawowa ba haka an bar duniyan nan kenan ba za a sake ganin kowa ba sai a gaban Allah kuma ranar da zancen aiki za a yi ba zancen wata alaka zancen wani lamari kuma a duniya ba Allah subhanahu Allah ya ba mu damar mutu ba mu koma zuwa gare shi cikin halin natsuwa da kwanciyar hankali kafin masifa ta auka to sai yake cewa kuma har yanzu wala kaka babu warwarewa fakki shine a cire abu wannan yi nan wannan yi nan abin da ke haɗe yufakku shine a ware shi wannan yi nan wannan yi nan to lafi kaka babu rabuwa ba za ka warware daga laifin ka ba yana nan tare da kai wala khalasa babu kubuta kamar da Allah ce wala tahina manas kuma lokacin babu lokacin kubuta almanas daga nasa yanusu nusu ma'anarsa shine almalja malja shine mafaka to ba zancen mafaka a ah, hina ana nufin lokaci malamai suka ce nan abin da ake nufi walata ai walaisa hina manas ma'ana babu lokacin yin kuma kubuta suna cewa laɗin nan an tara an kara mata wannan ta ne aikin su ɗaya da laisa yauwa walata hina manas ai walaisa waqtul lil manasi babu lokaci domin kubuta daga abin da aka aikata yace wa zalika qawluhu azza wa jalla wannan shine fadin Allah maduki aqiba hadhihi alaya a ƙarshen wannan aya da yake cewa ma'ana wace ayar ayar farko da ya ambata innamat tawbatu yau ita yake magana domin ita ce ta suratu an-nisa mun gane dan bayan ya ce inna tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima sai sai mi kuma walaysatit tawbatu kun ga aqiba hadhihi alaya aya hadhihi ba ishara zuwa ga wala tahina manas don ba a wannan surar take ba yawwa yana magana ne akan inna tawbatu ita ce ta biyo bayan walaisatit tawbatu ita ta biyo bayan wannan inna tawbatu mahaddata dai kun san inda wannan ayoyi suke haka ne menene Allah ya ce amma ba sami kun fahimci abin yake nufi ma'ana wannan ayar da yake cewa wa zalika qawluhu azza wa jalla aqiba hadhihi al-aya a ƙarshen wannan aya shine fadin Allah madaukaki sai Allah ya ce kaza to wace ayar yake nufi ma'ana ƙarshen wannan ayar aka faɗi ƙarshen waccan ayar aka faɗi wannan da zamu karanta yanzu wacce ayar ba wannan wala ta hina mana su yake nufi ba yana isharar ni zuwa ga ayar farko a wannan tambayar da muka karanta hmm. yawwa inda Allah maduki ce inna taubatu ala har zuwa ƙarshe to bayan ta sai ce walaysati taubatu lillazina ya'maluna sayyi'ati tuba wanda Allah zai karba babu shi ga waɗanda suke aikata miyagun ayyuka hatta idan hadara ahadahumul mautu har sai mutuwa ta zo wa ɗayansu kala sai ya ce in ne tubtul ana ni na mutu yanzu, a ina tuba yanzu kaga wannan shi ma nassi ne kurukuru cewa in mutuwa ta zo to ba zancen a karɓi tuba yawwa na? a ayyace aqiba hadhihi al-aya hmm. ai tun gashi wa kana Allahu aliman hakima ai ƙarshen aya ne a suratun nisa'i mm. yau sha bakwai ne da sha takwas yau hatta idan hadara ahadahumul mautu yace har sai yayin da mutuwa ta zo wa ɗayansu a ƙala sai ya ce inni tubutu al'ana ni na tuba yanzu to a lokacin nan Allah maɗaukaki ba zai karɓi tubansa ba to wannan kenan sai tambaya ta gaba mm. mata tanqatu at an من من عمر الدنيا نعم قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا الآية وفي صحيح البخاري وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من من مغرب من مغرب من مغربها مغربها من مغربها نعم فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ثم نعم. قرأ الآية نعم وقد وردت في معناها أحاديث كثيرة عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وغيرها وقال صفوان بن عسال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا إبل المغرب عرضها سبعون عاما للتوبة لا لا يغلق حتى تطلع الشمس منه الله أكبر آه. نعم آه. رواه الترمذي وصححه طيب <clears throat> يتي متى تنقطع التوبة من عمر الدنيا yaushe ake yanke tuba ko yaushe tuba yake karewa a rayuwar duniyar nan a rayuwar duniya ba ga mutum shi kadai mutum shi kadai mun ji lokacin da mutuwa ta zo masa ba karɓar tuba to a rayuwar duniya kuma yaushe za a ce kowa da kowa ma ba za a karɓi tubansa ba shine amsa sai ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن amanat, من qablu, أو كسبت في إيمانها خيرا nan Allah da ma yana faɗa ne hal yanzu na illa an ya'tiya an ta'tiya humul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik shin suna jiran wani lokaci ne in ba a ce mala'iku sun zo musu ba ko ubangiji ya zo ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangiji su zo to sai ce yau ya ci ba ba'du ayati rabbik ranar da wasu ayoyin ubangijinka za su zo kun ga nan ya kyale wancan magana nan dama malamin shi yasa suke magana dangane da siffar itiyani ga Allah subhanahu wataala ana siffanta Allah ga cewa zai zo ran tashin alkiyama yaya zai zo ba mu sani ba amma magana zuwa zai zo shi yasa yace hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu shin suna jiran wani abu ne sai face a ce mala'iku sun zo musu domin ku mala'iku za su zo au ya ce rabbuka ko ubangijinka shi ma ya zo au ya ce ya ce rabbika ko kuma wasu daga cikin ayoyin ubangijinka su zo daga cikin ayoyi nan ana nufin alamomin tashin alkiyama musamman na ƙarshe yasa wannan yana daga cikin nasi akan cewa shiratu sa ana kiran su ayat dukansu ayoyi ne yau ayoyi nan ayat ne makhluqa ba ayat ne matluwa ba mana ayat ne khalqiyya an ce ayat khalqiyya ayoyi na halitta yau halitta sama halitta ƙasa a canza wani abu daga cikin su domin nuna wata alama ta Allah subhanahu wataala shi ake nufi ayat matluwa ko ana nufin qur'ani to sai ce yauma ya'ti ba'du ayati rabbika ranar da wasu daga cikin ayoyin ubangijin ka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha fa'ilin shine imanuha wato imanin rai ba zai waran amfani ba imanin rai ba zai mata amfani ba a wannan ranar ma'ana sai kaga amma kuma wannan imanin dan ya toshe kofar kar mu fahimci ƙarin imani ana nufin sabon imani yawa imanin mutum sai ce lam takun amanat min qablu randa nan lam takun damirin tasniyan nan yana koma zuwa ga me ba tasniya ba kai muannas kai eh, yana koma zuwa ga nafsu ma'ana ran da dama ba ta yi imani ba min qablu ran kafiri kenan wanda bai imani ba to a ranar nan imaninsa ba zai masa amfani ba an rufe kofa wanda duk zai zo ya ce la ilaha illallah ran da rana za ta fito daga magariba a daga yamma to babu sai a ce a ina magana ta kare shi kansa yana ganin halin dama zai faɗa ne don tsorata ya yanzu ya yadda saboda aya ta zo kun sai yana daga cikin babbar matsalar wanda ba imani ne da shi ba kafiri ayat matluwa ba su cika yi masa tasiri ba sai ya yi sa'a yau sai idan sai kuma sun fi son ayat makhluka ma'ana ayoyin halitta ya ga wani abin mamaki ya ga wani saddabaru sannan ne zai yadda cewa abu kaza yi eh, lalle zancen nan gaskiya ne amma wanda Allah ya wagam da katar shine zai karanta alqur'ani ya ji ya fahimce shi kuma ya imani gurgudan abin da ya fahimta na alqur'ani Allah ƙara mana imani don haka dai nan baya nufin tsohon imani ana nufin sabon imanin da da ba a yi shi ba to ranar da wannan rana za ta fito daga wannan ayoyin da za a gansu to ba za a karbe shi ba yawa sai sai lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira to nan na biyun shine wanda ya shafi mumini mai imanin wanda bai aikata alheri ba sai sai yanzu zai tuba ya koma aikin alheri to shi ma ba za a karba ba mun gani nan ana nufin kenan na biyun al'amalu saliha ta zidu imanahu la fa’uhu a wannan ranar saboda me zai ce ne bari da baya aikin kirki sai ce bari in tuba yanzu in fara aikin kirki kaga kenan imanin nasa bai masa kasbi bai jawo masa bai masa tsurutar wani aiki da zai masa amfani ba to wannan imanin shi ma ba zai masa amfani ba a ran tashin alkiyama kasancewar bai tuba ba ma'ana nan mutum biyu kenan ake nufi da kafiri da ta bangaren ba za a karbi imanin sa ba kwata kwata da kuma muminin da yake mummunan aiki yake so ya tuba a lokacin to shi ma in rana ta fito daga yamma ba za a karba ba ya ce zai gyara ya yi kyakkyawan aikin da imanin sa na la ilaha illallah ya sa ya yi amfani a cece shi kun gane wannan Allah maɗauki ya tsare mu ya ba mu damar tuban nan to ne sai yake cewa fi sahihil bukhari a cikin sahihil bukhari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha sa'at tashin al alkiyama ba zai auku ba har sai rana ta fito daga yamma daga mafadarta hmm, ko ina nata ne mashriqiha maghribiha mashriqiha mafitarta magribiha mafadarta to an saba ganinta daga mashriqiha akwai ranar da za ta zo za ta fito daga magribiha to ran da wannan ta faru sai ce fa idza tala'at idan ta fito wara'aha nasu mutane suka ganta amanu ajma'ina duk mutanen duniya za su yi imani duk komai kafircin kafiri a ranar zai ce kai lalle yau abu ya canza ba haka muka saba gani ba to ya ga bala'i sai juyawa a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ce wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan kuwa shine lokacin da imanin rai ba zai ba zai amfani ba mutum ya faɗa ma Allah ba zai karbi imaninsa ba thumma qara'a al da annabi sallallahu ya faɗi wannan hadithin sai karanta wannan ayar wannan shi ake ce mami tafsirin hadisi da alqur'ani ko manzon Allah sallallahu da kansa ya fassara wannan ayar in aka samu irin wannan malaman tafsiri suna cewa ba a buƙatar fassara kowa kuma anan <clears throat> ba zancen ka kawo larabcin ka ko wata kwana annabi ya ce kaza shikenan magana ta kare yawwa inda babu tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu na sahabbai shine ake duba larabci da siyaki da kaza wannan ya kawo nasa ya kawo nasa da hikimomi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi fassara to ba a tsallake ta Allah ya kara mana ilimi sai ce wa qad waradat fi ma'anaha ahadithu kathiratun an jama'atin min as-sahaba <clears throat> an annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dangane da wannan ma'anar ma'anar wannan hadisin wato akwai hadisai da yawa sun zo <clears throat> daga tari mai adadi mai yawa na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fil ummahati a cikin manya-manyan littafai nan ummahat abin da yake nufi kenan ma'ana fi usulil kutub da ake yi utamadu alaiha da ake dogaro a su hmm. mun san ɗaliban ilimi ne sun san dama ana cewa littafai ana kasawa akwai ummahat ko akwai kuma dai waɗanda suke taimakawa ummahat tun an ce ummahat ana nufin littafan asali da ake samu ma'ana in tafsirai ne kaje manyan tafsirai in littafan hadithai ne kaje kutubul hadithi na asali kaje sahih bukhari ka je muslim da sauransu kutubu ah, sunan da masanid da makamantansu wa ya yace da wasunsu wa qala safwan ibn assal ɗaya daga cikin sahabbai safwan bin asal ya ce sami'tu naji rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah fataha baban qibala al-maghrib Allah ya bude wata kofa ta bangaren yammaci arduhu fadinta saba'ina aman shekara saba'in mai ma'anin shekara saba'in tafiyar shekara saba'in littaubati an buɗe ta ne domin tuba wai mutum ya ce Allah ba shi da rahama mutum lalle bai san Allah ba mutumin da yake tsammanin zai laifi wai Allah ba zai gafarta masa ba bai san Allah ba wannan fa kofa ce a suranta mana abin mu gane ƙofa ce aka bude ta tuba ce tafiyar fadinta kamar kai tafiyar shekara mene shekara saba'in kai ka san tafiyar shekara saba'in ko ta kafa ce ko tana da nisa ballantana wadda ake bada misali da ita tafiyar raƙumi ce a wancan lokaci to ballantana ce da za a ce shekara saba'in kana tafiya faɗin wannan wurin ka jefa tuban kanka zai shiga ciki insha Allah Allah maɗauki ya taimake mu mai tuban nan wato wannan babin yau babi ne ba na tsoratarwa ba ne akwai tsoron a ciki to amma kuma kwaɗaitarwar da take ciki da mun gano ta ba za mu bari mu tsorata ma da abin da ake tsoratarwar ba hmm. Allah maɗauki ba mu damar mutu baɗin nan sai sai la yi gulaƙo wannan ƙofa ba a rufe ta hatta ta tsulu a shamsu minhu har sai rana ta fito daga nan wannan duk maganganu ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ingantattu tunda ya bada wannan labari wajibin mu gaskatawa a irin waɗannan hadisan <clears throat> su ne waɗanda mu'tazilawa da masu dogaro da hankalin su suke karyatawa sai za su dogara da abin da suka sani na ilimin yanayi na halittar sama na yadda rana take a ce to ai ranar ga yadda take ba wai wani daki ne take zuwa ta fada ba ba kaza ba kaza ba don haka wannan zancen kawai a kwatance ne kawai annabi ke mana ba da gaske yake ba hmm. dama ai wanda ba masu wannan ilimin ba ne galibi suke faɗa yan masu koyan ilimin ne zaka ji sun faɗi wannan <laughs> eh, duk wanda yake da ilimin ya san abu ne ba bako ne. cewa tunda yadda muke ganinta ka duba ka gani yadda ai za ka ganta ta fito daga gabas kaman daga wani rami ta fito to kuma fitowar ce faduwar ta ta haka ita ma faduwar ce da haka tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da waɗannan lafuzan mashriq da maghrib na eh to ai akwai wasu musulmi wani ai mu'tazilawa ne kaga su musulmi ne amma su duk abin da ya saba ma hankalinsu yanzu har maganar azabar kabari duk a musulmi mu'tazila su suka karyata su sun ce wayo waye je ya sa kunnansa haka a cikin kabari ya ji cewa ana yi kuma kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zafin abin da ake har cewa ya ce wallahi ba dan gudun kar ku je ku ce ba za ku rika kai mamatan ku makabarta ba da an bar ku kun rika jin abin da ake wa mamaci in an binne shi to amma in aka bari muna jin me ake yi da tambayoyin da za a yi masa da irin dukan da za a yi masa da guduman da za a dankara masa da irin wannan abubuwan da azabar da zai sha wani zai ce shi ba zai dauki babansa ya mutu ya kai shi wannan gumba to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan wannan ba da na bari da na roki ubangiji ya baku dama ku ji kuma ya ce babu wanda baya ji duk cikin halittar Allah banda dan adam da aljini dabbobi da bishiyoyi kowa yana jin irin azabar da ake to mu'tazila sai sai wai wannan abun waye ya je gani so saboda yauwa annabi ya yadda tunda ya bamu labari shi yasa dama ai dole ne mutum idan bai sakarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba labarin sa kaga magana hu fi ma amara din nan wa tasdiquhu fi ma akhbara wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'bada Allah illa bima shara in mutum bai yadda da wannan ba dama bai yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya kawo labari kace a'a ba haka bane zaka kwatance da hankalinka wannan kuskure ne don haka ba a kwatanta irin waɗannan hadisan da hankali kamar yadda wasu za zaka ji suna cewa ai waɗannan abubuwa ne a bangaren dogma ake sa su mun sabu da tura suke ce ma dogma abinda kawai a karba ka rufe ido kawai ka yadda ba bincike a ciki to babu addini da ba shi da dogma ba musulunci ba ne kawai yauwa cikin addinin musulunci akwai abubuwan da haka suke da dogmatic kamar da baturan ke cewa karba za ka yi ba tare da bincike ba akwai kuma abin da aka hada maka shi tare da hikima abin da aka bayyana maka ko abin da aka baka damar ka kwakwalo ka binciko ka yi istinbatsi sai ka yi abin da ku gaskatawar ka kawai ake so to sai ka karbi gaskatawar ita ce yadda da Allah ita ce yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi kenan sai ke cewa rawahu tirmidhi al-imam abu isa at-tirmidhi shine ya rawaito wannan wa sahahahu ya ce sahihi ne wan nasa'i hakanan ahmad bin shu'aib an-nasa'i shi ma ya rawaito shi ibn majah muhammad bin yazid ibn majah fi hadithin tawil a hadithi wanda yake dogo duk sun rawaito waɗannan to wannan kenan tambaya ta gaba dai lokaci yayi mana ko sai mu tsaya insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan ma hukumu mata minal muwahidina musirran ala kabiratin me hukuncin wanda ya mutu daga cikin muwahidin masu tauhidi musulmi muminai ya mutu amma bai tuba ba daga manyan zunubai ya mutu yana laifi me makomarsa shi za mu ji a darasi na gaba insha Allah muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana zunubanmu baki ɗaya Allah ya sa duk wanda ke zaune a wannan wuri Allah ya gafarta masa sa baki daya gaba daya da abin da muka yi da ganganci da abin da muka yi da jahilci da abin da muka yi da mantuwa <clears throat> muna roƙon Allah madauki ya mana rahama ya gafarta mana abin da yake sai da wani sababi na tuba Allah ya ba mu damar mu tuba mu koma zuwa gare shi da abin da ke kuma wani haƙoƙi ne Allah ya ba mu damar kar mu bar duniyan nan sai face mun sauke su Allah ya sare mana al'amuran mu su zama mana da sauki Allah ya sa hisabin da zai mana hisabi ne hisaban yasira ya tambaye mu ya mana ardi a tambaya kai mu ce mun yi ya Allah a gafarta a ce wuce an yafe Allah mu dake mu damar mu samu wannan Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana dukkan kurakuran mu Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ya sare mana abin da ya mana kunci Allah ya yalwata mana abin da ya tsananta Allah ya buɗa mana abin da aka rufe Allah ya sare mana dukkan al'amuranmu wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik